سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ومقلدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته abin da تفد tafi ما shi mala hassan kamar yadda jiya muka rabu a jiya alhamdulillah na gabatar da bayani takaitacci kan abin da ya shafi zikirin ubangiji da kaifiyarsa da wani abu da wato rassansa da kaifiyar yinsa da shashin ahadisu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ba'alin ayoyi na alkur'ani to ko mun rabu a jiya kan cewa a yau idan Allah ta'ala ya kawo mu wanda gashi ya kawo mu din eh maudu'in da zan yi magana kansa shine mas'alar tsofaffin manzo Allah ma'ana mahaifansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiya anhuma wa jazahuma an ni rasul sallallahu alaihi wasallam khairan to madu'ina a yau zai keɓanta kan ba'alin wasu hadisai waɗanda wasu daga al'ummar ma'aiki lal'asaf suka ɗauki hadisan alƙibla suke wato nana tasu harshe suke maimaita su tare da nauyin abin da suka kunsa shine cewa iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafirai ne kuma yan wuta ne to wannan hadisai abin mamaki a ce musulmi ne ke alfahari da su to shi yasa yan uwa masoya manzo Allah da abin yake damu wato duk abin da zai ya kushe alfarma annabi ko darajarsa ko kimar zai na damu su suka ce ya kamata halkanmu yau ta zama maudu'inta shine waɗannan hadisai da kuma yadda malamai suka kalle su domin mu a gumu waɗannan hadisai kwata-kwata ba mu yadda da su ba ba ma ma kallon su matsayin hadisai muna kallon su matsayin wadda'i ne iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bid darura ba ma mahaifansa ba har kakanni har kakanni in ma dai ya zama waliyi salihi ko annabi wannan shine alkawarin da Allah yi babu shakka arwato wannan hadisai a mafi shurarsu wanda ya zo cikin sahih muslim wanda imamu na wato abul hussein muslim bin hajjaj al-kushairi an-nisaburi radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito a cikin littafinsa to akwai wasu da suka kawo naqlan an naqlin akwai kuma wasu hanyoyin waɗanda ba izinar su ba to amma na isu da abin da ke cewa yankan uwa ya ishi tayi idan muka ɗauko biyun nan alasabili misal na cikin ah, sayu muslim kansu nake son in takaita zance na a wannan dare wanda ina roƙon 'yan uwa masu sauraro kuma da karan da farko mu gwargwadon ikonmu muna wannan ƙoƙari ne domin kare aƙidunmu da kuma bayyana wa al'umma dalilanmu to a zatona ko wanda baya tare da mu yana kishiyantarmu zai so a samu dama irin wannan don ya fahimci mutanen nan da bai fahimci su ba ya hakika su take shi kuma addini kamar da kullum nake maimaita ya kamata yan uwa su fahimta yanci shine addini Allah cewa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba a taba cewa karfi da yaji ga yadda ake son kai addini ko kuma ai sai dara kan yancinka na addini a hana ka damar bayyana ra'ayi ko kare ra'ayi da yan uwa za su dinga saurara da irin wannan wato kunne da kuma ainihin kirji faɗa da basira wadda take a babbuɗawa su fahimci addini ta kan dalilai ka fahimci cewa kana da yancin kai ra'ayi ni ma ina da yancin in ra'ayi saɓanin naka don me cikin ni da kai ba annabi annabi ne Allah ya koke cewa kawai a bi amma duk wanda yake mai bi ne ba ya tilasta wani ya bi shi don ka yadda iyayen annabi cewa wal iyadu billah yan wuta ne bai zama dole sai kowa yadda ba domin hujja ita ce addini kai kana ganin muslim ya ruwaito ni kuma ina ganin ba muslim ne kadai malamin hadisi wasu sun ruwaito sabanin wannan ni kuma ita tafi min kuma da ita na gamsu wanda yanzu shi na zo ne daga ina roƙon yan uwa masu sauraro da farko alfarmarka ta indiri jawabi na idan na dire shi ba kamar jiya ba ne aka datse kuma aka zama na abu ya zama wannan shiri duk wanda ya san ya gamsu da bayanan da nake zai bugo ne dan ya yaba ko ya addu'a alkhairi to da Allah ya yi a inda yake tun da ita addu'a Allah za a gaya wa shi ko yana ko ina yana jin wanda yake da wata magana ko wani kaikayi shi ya fi haƙƙin a bar shi ya kira don watakila ya fahimtar da ni ko na fahimtar da shi don ni matsala ta har kullum ban ɗauki addini cewa abin da na yadda da shi shi zan tafi kai har abada wannan kuma ba matsala ba ce aka ake son addini ya zama abin duk da na ga hujjar da ta fita zan karba amma ya tabbata hujja to mu koma cikin ya gurguje a wannan hadisai guda biyu waɗanda ɗauko cikin sahihu muslim na farkon su shine hadisin abubakar bin abi shaiba malamin muslim ɗin ke wanda yake cewa haddasana affan haddasana amma ibn salama haddasana sabit anasin anas anna rajulan qala ya rasulallahi aina ummi anas ibn malik ya ce wani mutum ya ce ya rasulallahi aina abi ina babana yake qala fin nar annabi ya ce babanka na wuta falamma qaffa da ahu yayin da wannan mutum ya juya sai annabi ya kira shi faƙala ya ce inna abi wa abaka finnar da babana da babanka duka suna wuta wannan shine hadisi da farko sai hadisin yahya ibn ayyub da muhammad ibn abbad kamar yadda muslim yake faɗa sun zantar da musu biyu amma lafazin na yahya ibn ayyub ne qala waɗannan marwaita su biyu sun ce haddasa na marwan ibn muawiya ya an ibn kisan an abi hazim an abi hurairah qala abu hurairah yace kala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi alihi wa sallam manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zani na nemi izinin ubangiji in nema wa mahaifiyata gafara fa falam ya'zali bai min izini ba wastazantuhu an azura qabraha fa azina na nemi sa in ziyarci kabarinta ya min izini to wannan hadisi abin da yake faɗa annabi ya nemi da farko ya nema ba mahaifiyata sa gafara ba masa izini ba sannan daga baya ne a mai izinin ziyartar ta aka masa izini kenan wancan na farko yana magana ne kan mahaifin manzo Allah wannan na biyu yana magana kan mahaifiyarsa radiyallahu ta'ala anhu to wannan na ɗauko ni wato mahallin sujada shine zakaran gwajin dafi duk wani hadisi za a kawo ba iyakar waɗannan ba amma ba su kai waɗannan ba kuma ta kan saboda mu magana ma ba dallar ruwa ba ba ta da daɗin jigo kuma tana ta da hankalin fiye da a ce iyayenmu za a sa to ba wai inadi ga hadisi ba ne ko rashin yadda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ya sa muka yadda da hadisan a ka'idodi muka bi waɗanda kowane hadisi yana ƙarƙashin su kuma akwai hadisai dubunnai waɗanda kan yi wannan ka'idodi an juyar da su ga kaɗan daga irin waɗannan ka'idodi wato waɗannan hadisai abinda malaman hadisi suke faɗa kansu bisa ga ƙa'idar isnadi akhbaru ahad ne su ku akhbaru ahad yuqaddamu alaiha alqati'u ana gabatar da hadisi qati'i wanda yake yana da hanyoyi ta riwaya ya fi ce haddin ahad to ana gabatar da shi kan akhbaru ahad wannan dalili na ɗaya kenan idan suka koma za su tabbata waɗannan asanidu akhbaru ahad ne abu na biyu wato inna abi wa abaka dinnan wanda abubakar ibn abi shaiba ya ruwaita lafazi ne shazzi domin ne babu ɗai cikin marwaita da ya dace da wato ibnu abi shaiba ko hamad ibn salama domin ne wanda ya tafarra da bi hamad ibn salama shi kaɗai ne a cikin marwaita daga sabitul bunani daga nasibnu malik ya kawo hadisin nan to lafazinsa ne shi kadai duk hanyoyin hadisin baki daya babu wannan lafazi na ina juwa baka finnar lafazin da yake cikin sauran hanyoyi haitu ma mararta bi qabri kafirin fa fabashirhu bin nar haka yanzu dalilin mu na uku wato wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar ma'amar ma'amar daga sabitul bunani sabit daga anas kenan hanyar ɗaya ce shi wancan hamad wannan ma'amar sai gashi a hanyar ma'amar babu wannan lafazi zan kawo kaɗan daga waɗanda suka ruwaito a hanyar ma'amar ɗin nan babu batun inna biyu a baka finar a hanyar wato shi ma'amar waye ma'amar ɗin nan ma'amaru huwa asbatu wa ausaku wa akwa min hamad bittifakil muhaddisi ma'amar gabeki ya sha kan yi fintin kawai ya wuce fat ya wuce hamadun musalam a gwan riwata hadisi wannan na uku kenan na hudu hamadun ibn da ya karbi hadisin can abinda masu jarhi da ta'adil suka ce yarwul ghara'iba wal manakira fi hadisi a cikin ahadisunsa yana yawan ruwaito gara'ib hadisi garibi wanda shi kadai ruwaito shi ba a san shi ba a cikin hadisansa yana yawan ruwaito manakiru na hadisi wanda wannan shi ma Eh, wato illa ce kadiha a haƙƙin marwaci abu na biyar abinda malaman jarhi ta ta'lil suke faɗa kan Hamad ibn Salama kana sayi al baya bai da kyan hadda dan haka yake dogara kan littattafai in zai ba da hadisi sai kuma ya rashin dace akan kansa shi baya annabi kare ba canza annabi zance amma yana da wani agola a sharari wanda yake canja magana ta manzan Allah tunda shi bai da kyan hadda ya mance me ya haddace zai duba littafi sannan ya zantar shi kuma yana canja masa takardu yana ƙara masa hadisai yana ragewa ko yana rubuta wanda babu su to wannan matsalar ita ce ta zama wato illarsa ta shida wadda ta sa koko ta biyar wadda ta sa imamul bukhari bai taɓa wata hadisin hamadu ibn daga farkon bukhari har ƙarshe ba ka ga hadisin hamadu ibn ba. saboda yana da wannan matsala shi kuma liman muslim alkamalu lillah ya kyautata musu zato ya karɓi wannan hadisi daga gonsa to don muslim ya karɓa wannan ba hujja ba ce musamman gashi ya cusa dassi na cin zarafin manzon Allah dan girmama imamu muslim ba za a sunkuya wa Hammad ibn Salama ya ta manzon Allah alfarma annabi ce aula kowaye ko gaba gaba da gangan ne ko bisa kuskure wanda duk ya tasan alfarma aiki wajibi a taka masa burki dalili na shida wannan riwaya ta muslim shine kaɗan daga marwaitanta daga ma'amar wadda ta saba da ta hammad bazaru yana ciki tabarani yana ciki bai haƙi yana ciki ibnu sa'ad yana ciki kuma isnadi ne sahihi daga ibrahim ibn sa'ad daga zuhuri daga amir ibn sa'ad daga babansa sa'ad ibn abi waqqas lafazin wanda manzo ya furta wato shine haythu ma mararta bi kafirin fabashshirhu ba inna abi wa baka fin nar ba mu abinda muke cewa da duniya mun dan wancan lafazi da yafi yawan hanyoyi yafi dacewa da ladabi ga manzon Allah yafi ingancin isnadi shine haythu ma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar wancan lafazi na Hammad mun ban masa abinsa wanda ya ce annabi ya ce babansa dan wuce ne dan ba mu ga ribar da wato musulunci zai ci ba ba mu ga fa'idar da musulun ma'aiki da ita a ce ya ce babansa dan wutan. ne bayan duniya ta cika da horo na manzo Allah kan kyautata iya da bin su ko da dan wutan ne mai ribar faɗa duk wanda ka tambaya faɗa min ribar faɗa ba zai iya kawo yayin da zai iya faɗar za mu iya lissafa riba da yawa ko da hakan ne zama ba a faɗa ba an rufe ƙaddar haka ne wanda ko kaɗan hasha wakalla abadan ba haka bane wannan shine a na biyar wato na na shida kenan na bakwai akwai hadisin ibnu majah wanda kwata-kwata bai alaka da wancan hadisai biyu da muke wato haɗa tsakaninsu shine hadisin ibrahim ibn sa'adin wanda a cikinsa ya kawo faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko faɗin shi wannan balaraban kauye wanda ma'aike ce masa haitu ma marta da kabri kafirin fa bashiru bin nar laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'aban ma maratu bi kabri kafirin illa bashartuhu bin nar haka wannan balaraban kawai wanda annabi ya faɗa haifu ma mararta ya tafi yana faɗa bayan ya musulunta yana cewa annabi ya dora min nan ban taɓa wuce kabarin kafiri ba sai na tsaya na ce ne masu albishara da wuta domin annabi cewa duk inda ka wuce kabarin kafiri ya kai mai albishir da wuta to ya zama umarni da haka bayan ya shiga musulunci sai ya zama na dole kansa duk inda ya ga kabarin kafiri ya tsaya ce annabi ya ce ma albishir da wuta me wannan yake nufi ba da annabi ba da babansa yake ba banda haka kabarin babansa ɗaya ne ba zai ta yawo yana bin kabarbura ya ce duk kabarburan baban ma'aikin Allah ba ne wannan ne na bakwai na takwas hadisin fabarani daga na aisha duk da na san wannan hadisi ja yawa kansa amma mu mun yadda da shi Shi ne wanda nana aisha take faɗa annabi ya ce inna ma ahyali abawayya fa amana bi ubangiji ya raya min iyayena suka yi kalmar shahada suka imani da to duk da mun sani akwai zantuttuka na malaman hadisi duka mun duba su alhamdulillah amma mu mun ɗauki sahahawar da suhaili yayi wa wannan hadisi da urwatu ibn zubairi wanda suna cikin wanda suka saha wannan hadisi wato al-imamu hafiz ibn hajar yana faɗa sahahu gairu wahid min al-huffaz ba ɗaya ba biyu daga hafaza sun inganta hadisi kamar wato suhaili abubakar al-khatib ibn asakir abu hafs ibn shahin muhibbuddin tabari waɗannan duka sun inganta hadisi daga mun tafi kan tasihin su ga hadisi wannan na tara kenan na goma hadisin da hakim ya ruwaita daga abdullahi ibn mas'ud cewa wani mutum ya ce ya rasulullah ara'aitu ara'aita abawaka finnar kana ganin yanzu iyayenka yan wuta ne fa qala yace ma sa'altu rabbi فيطيعني فيهما وإني لقائم يومئذ al المحمود manzo Allah ce ban tambayi ubangiji na ba kan iyaye ba na ba roƙe shi ba yadda nake sanya yayi amma ka sani inni laqa'imun ni ne zan tsaya al-maqam al-mahmud maqami abin yabawa da godewa a ranar lahira mai annabi ke nuna ina da babban alfarma a lahira wadda idan na nema za a yi ma to gaya min ribar da kake da ita annabi ya faɗi shi ne mai makamal mahmud a lahira ga tsohon da ta ɗauke shi ta ga tsohon da ya haife shi ya kasa cetonsu yayin da zai ceci duniya gaba ɗaya su tafi ta ga wannan makami hannunsa ina jin kan bil na ra'ufin rahim wanda hatta kafirai jin kansu jin kan manzo Allah ya game su ballanta na iya yansa a ganin mu wanda ya tafi kan wannan ya iya wasafta annabi haka to ya ci zarafin manzo Allah dalili na sha ɗaya hadisin ibnu jaririn wanda ya karbo daga abdullahi bin abbas gun tafsirin faɗin allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan la arda wa wahidin min ummati finnar idan ku haka ne ubangiji yadda kace zaka bani har sai na yadda to ni ku ba zan yadda ba ba zan gamsu ba yayin da ya zama akwai ɗaya daga cikin al'umma ta wuta wahidun min ummati a duba yawan al'umma ummati wahidun min ummati ɗaya tsalle ya zama a wuce to ni ko lan arba amma ya bar waɗannan biyu rawukan nan biyu da su suka dalilin waɗancan biliyoyin suka samu duk ya cici wannan al'umma su biyu ya basu cikin wuta wannan su ne dalilin su kuma haramta musu wannan ba adalci a ciki in dai mun yarda da cewa don hadisin annabi yana da haƙƙi kanmu ya kamata mu kalli waɗannan dalili na goma sha biyu hadisin al-khatib al-baghdadi cikin tarihi baghdad wanda ya karbo daga anas da abul daga jabir bin abdullahi al-ansari wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu aqwami yasumuna anna rahimi la yanfa'u bala hatta yabluga hakam wa inni la ashfa'u hatta anna man ashfa'u lahu la yushaffa'u hatta inna iblisa la yatafawalu tama'an fi shafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa wasu mutane yasumuna suke riya annar rahimi la yanfu cewa zumunci na ko kuwa mahaifata ba ta da wani amfani wanda ya haɗa zumunci da ni ba zai amfani da zumunci da ni ba me yasa mutane suke faɗar haka annabi ya ce ba bala hatta ya buluga haka ba a cikin ƙuraishu ba zumunci na zai amfani a ƙabila hakan da take yaman da ha'u da hakan ƙabilu ne guda biyu a yaman kamar da aus da hazar suke a madina ya ce to hasu kuma sannan in la ashfa'u zan yi ceto kai wanda zan cetan ma za a ba shi damar yi ceton saboda albarkata in ji manzo Allah kai ya ce iblis ma saboda yadda za a dinga gwanjan ceto wani ya cancanci ta a ceto shi wani iblis ma zai dinga ɗage yana sa ran in gan shi in cece shi iblis ba iyayen manzon Allah wannan magana kuma da alhadib ya da shi da abul buktari akwai shahidinta cikin sahihul bukhari hadisin abu labi yana kunce ta'ayidi bisa ga ka'ida su da akwai shahid akwai mutaba akwai ta'ayidi yana da ta'ayidi cikin sahihul bukhari hadisin abu wanda bukhari ya rawaito duk ranar litinin ana sauƙaƙe masa azaba saboda farin cikin lokaci ɗaya da na maulidin manzon wannan yana tabbata mana cewa idan ya zama na abu lahab da aya ta sauka sukutin ta tsinuwa gare shi yana cin arzikin zumunci da manzan Allah yaya iyayen manzan Allah a ce su kuma an haramta musu to ina jin kan da ake cewa an aiko shi da shi dalili na sha uku ibnu asakir ya ruwaito daga yahya ibn abdul malik daga nufal ibn furat wani makwayo ma'ana kamar gwamna na umar bin abdul aziz wanda umar bin abdul aziz ya naɗa shi a kan wato wata ƙasa da ƙasashen yahudu shi kuma sai ya ɗibi 'ya'yan yahuda ya sa su cikin wato tafi da harkar gwamnati fa balaga umaran balaga umaran zalika wannan labari ya koma gun umar bin abdulaziz cewa shi wannan gwamna nasa ya ɗibi yahuda ya zuba su cikin gwamnati fa bahu alaihi umar bin abdulaziz ya kira shi ya aibata shi ya kwaɓe shi ya tsawatar da shi wannan makwayo sai cewa yi aslahallahu amiral mu'mini ma alayya kana abu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mushrika yace ran amirul mu'mini ne dai me laifi na dan nasa yan yahuda su aiki a gwamnati ta ai baban annabi mushriki ne sai Umar bin Abdul Aziz ya ce sai kala ah ya ajiye zuciya da lafaz ya ajiye zuciya har ta bayyana kuma sakata yi kiru yana tunani sun marafa ra'asahu umar bin abdul aziz tsaka kai ce a aqta'u lisanahu a aqta'u yadahu a adribu unukahu me zan masa ne yana tunanin me zai wannan mutum da ya faɗa ce shin hannunsa zan datsi ko wuyansa zan sare ko kuwa harshensa zan yanki yana tararrabin me zai mai a cikin wannan saboda wannan kalma da a yau suke faɗa umar bin abdul aziz ga hukuncin da ya kan wanda ya faɗa ce hannu za a datse ko harshen za a yanki ko kansa za a datse gaba ɗaya daga karshe sai ce la talili amalan ba baqitu muddin ni ne amidin mina ba za ka kuma aiki a gwamnati ta ba na kore ka a dalilin wannan kalma rasa aikinsa haka ya kamata girman annabi ya zama a idan haka ya kamata duk wanda ya ce da baban annabi mushriki ɗayan ukun nan ya sauka kansa ko raba shi da aiki ko datse harshen ko ko datse hannu ko ko rasa raba shi da rayuwa saboda ya wulakanta banzan Allah sai hujja ta goma sha hudu wannan shamsuddini dimashfi shi ne kawo ta daga abubakar ibn al-arabi wannan malamin mashahuri na malikiya da akwai ibn al-arabi al to ba shi ba ibn al na malikiya an tambayi ibn al malamin hadisi ne mashahuri kuma mashahurin malamin malikiya kan hukuncin wanda ya ce baban annabi dan wuta ne aka tambayi ibn al-arabi an ji nasiruddin dimashqi mai kuncinsa sai ya ce man kala zalika mal'unu duk wanda ya ce baban annabi dan wuta ne to inanne ne wannan mutum in ji bil arabi dalilin sai ce liqaulillahi ta'ala saboda faɗin ubangiji innal yuzu na rasulullahi la'anahumullahu fit duniya wal akhira dukkan masu cutar da manzon Allah Allah ya musu kuɗin goro ya ce na tsine musu duniya da lahira duk mai cutar da manzon Allah na tsine musu duniya da lahira in ji ubangiji cutarwa ko ta wuce na to Allah ya ma albarka lafazin naku ya zo da na ibn umar eh, eh. yace la aza azamu min hadha alqawli babu cutar wadda ta wuce ka dubi tsohon mutum ka ce matsan wuta babu cutar wadda ta kai ce to muddin ka cutarwa ce ba ruwan wai gaskiya ne ba gaskiya bane dan wuta ne ba dan ka cutar tunda ka faɗa ba wai zaka yace to ka tabbata cewa inanne ne kai da nasi na alqur'ani wannan na sha uku na sha hudu na sha biyar marwaita biyar mana ashabu sanan kenan sun ruwaito a banu hashim dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun nemi izininsa za su aura wa sayyidina ali bin abi talib yarsu wato yar abu jahal sai manzo Allah ce la azanu la azanu la azanu har sau ban izini ba ban izini ba ban izini ba wa inni la uharimu ma ahallalla ba haramta abinda Allah ya halatta nake ba inna ma fatimatu bid'atun minni yuzini ma azaha dalilin da yasa ba za a yi auren ba fatima tsokar muhammadu sallallahu alaihi sallam ce idan aka yi auren ranta zai baci idan ranta ya baci ni zan cutu da wannan idan na cutu kowaye su ya cutu halan ne to kaga ashe ko da yan wuta ne wanda za ka ga halan ne ka faɗa tun da haka ne to akwai cutar da annabi wanda zai haramta faɗar a kaddar haka ne tunda dai gashi fanki huwa tsaba lakum min nisa nassin alqur'ani ne ma kariya amma annabi ya ce haƙƙin Fatima ba zai wa mata kishiya ba Da ka sai da albi ƙara aure ba sai da nana Fatima ta rasu an sha shida hadisin hakim bazzaru babarani ahmad bin hanbal baihaqi daga irbad ibn sari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana da'watu ibrahim ni ne addu'ar da annabi ibrahim yayi yana nufin faɗin sa rabbana wa asihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa zakkihim ce wannan addu'ar da annabi Isma'il ya dinga yi bayan ya gama gina Ka'aba to ni ne da ni yake rasulan din ni ne in ji Allah yace wa ana bisharatu Isa ni ne albisharan nan da Allah ya faɗa alqur'ani Isa ne wa mutanensa shine faɗin ubangiji wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd yasmuhu Ahmad wa ru'ya ummillati ra'at ni ne mafarkin mahaifiyata wanda ta yi aka nuna mata haske ya fito daga gare ta ya cika duniya to ni ake nufi da wannan mafarkin da ta gani to a nan za mu iya cire abu uku cikin wannan hadisi abu na farko wato an wa babar annabi albishir da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin kowa ma ya san za a same shi ita ta fara sanin za a same shi wanda wannan yana nuna mustahili ne ta zama kuma ta wato ta a haramta mata wannan arziki da ita aka fara wa albishir da shi wannan ba aikin Allah bane wala yadlimu rabbuka ahada abu na biyu kasancewar wannan ru'uya ru'uya ce sadiqa daga Allah subhanahu wata'ala to ita ko irin wannan ru'uya sadiqa annabi ya ce juz'i ce daga yanki 70 da doriya na annabta to ba yadda za a yi tana mushirika ɗan wuta a zaɓe ta da irin wannan babban baiwa abu na uku tabbatar imanin ta da manzan Allah tun kafin samuwarsa domin gashi ba a taɓa ruwaito in karinta ba ta kuma karɓi wannan abu har kamar yadda al'imam abu na'im wanda ita ce hujja ta sha bakwai ya ruwato daga zuhuri daga ummu sama'a daga uh, uh, ummu bintu abi daga babata ta ce shahidtu umman nabi sallallahu alaihi wasallam na ga babar manzon Allah fi illati hallati ma ta fiha a rashin lafiyar da ta rasu wa huwa gulamun lahu khamsu sinin yana ɗan shekara biyar ita kuma tana ciwon azali ta ɗaga kai ta dubiye shi sannan ta ce in saha ma ubsirtu fil banami fa anta mab'usun ila anami wannan shine kalmar da ta cika ta ce idan mafarkin da na gani ya tabbata ina ma albishir kakkai kukan maraici annabi ne kai wannan nuna da riwayar malaman hadisi wannan duka ba za a ɗauki tasu ba da a asanidu siha ko hasanu imma dai isnadi hasan imma isnadi sayi sai mu ɗauki wancan shi kadai duk mu rufe waɗannan wannan ko kaɗan ba adalci ba na sha takwas wanda shine kusan ma mafi bayyana daga dukkan waɗancan muka duba cikin littafan sira za mu ga cewa wato baki ɗaya waɗanda suka rena manzo Allah mace takwas ce wadda ta ba annabi nuna ba wadda bata musulunta ba Allah babu wadda bata musulunta ba gama su irin su batul aslami al-aslamiyya gama irin su na na halimatu bintu sa'ad as-sa'adiyya gama irin su uh, na na baraka dukkan waɗannan suka shayar da manzo Allah baki ɗaya sun musulunta su takwas ɗin ba wadda bata musulunta ba saboda Allah girmama wannan nonon da ta ba manzo Allah to kuma aka zo wadda ita ta ɗau cikin ta haifa suka samu ita ga kai ta wuta wannan suna nuna kismatun biza cewa ubangiji rabon ya yi wannan ba al'ada Allah ba ce nan ma kamar Allah ma an mashi kamar ba shi da adalci eh wato an nuna jin kan duk da Allah yake faɗa ar-rahmanur rahim rahmati sabaqat gababi da sauran irin waɗannan duka a wanda akan fiyayyen halitta kuma rai biyu rai biyu kuma ba dalili har yau duk wanda ka tambaya mina na amina ce da za a yi mata wannan irin yankan kauna a lahira ɗanta duk ya shigar da duniya aljanna ita ta tafi wuta ba zai ce maka ga ta ba me sai na abdullahi ko riskar risalar nan bi ba to don haka da siga ta a sigar da na so in koro karatuna zan ta faɗa dalilai ne kawai to amma ganin yadda in jiya ya ta da hankalin wasu a zatona kowa zai murna da mai yin zikiri da mara yin zikiri da abu ne kake musu da ka zaci ba dalili yanzu ka ji sai kuma ka samu nutsuwa kai sai ya haɗu ko da ba za ka yi ba kai da yan wanka musulmin nan ashe ba bid'a suke ba sai naga aka sun haka maimakon mutum ya ji daɗi da jin hadisai sai ja a wannan hadisai ma wa'azin kiristanci ne su hadisan na manzon Allah to sai naga in juya usulubin karatun don saboda in an buɗe waya duk wanda yake son ya kira ni kan wannan ga tambayoyi zan zubo ya kiyaye su ya tanadi amsa su idan muka ɗauki muƙaddar duk dalilan nan goma sha takwas da na kawo ba ku ɗaya mu kau da su bisa taslimi jadali mu kaddara ba su mu kuma ɗauko hadisin can na imam muslim mu dawo da shi mu ɗauka ya inganta ba kuma wani hadisi da ya saba masa to ga waɗannan tambayoyin da nake son amsa tambaya ta farko sura ta goma sha bakwai aya ta biyar a cikin aya ta sha biyar Allah yana ce mana wa ma kunna mu'azzibina hatta na ƙasa rasula al'adar mu ji ubangiji ba ma azabtar da bayi ba mu aika musu da jakada sun ƙibi ba to tambayar da nake a nan masu sauraro idan da wanda ya san annabin da Allah ya aika wa na amina ta ƙibi ya gaya ko annabin da aka tura sai na abdullahi ya ƙibi ya gaya tunda Allah ce bai taɓa azaba ba sai ya aika an ƙibi to a gayan annabin da aka tura suka ƙibi kamin a saukar da hadisin musulun kansu don duk ingancin musulun riwaya ce wani daga wani amma wannan alkur'ani ne wahayi daga jibrilu wannan ayar kadai ta fi muslim gaba ɗayansa daraja tambaya ta biyu sura ta hudu aya ta ɗari da sittin da shida tana ce mana rusulan bashiri na munziri na li'allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'ada rusul mun aiko ma'aika masu albishara masu gargaɗi domin kar mutane su samu hujja kan Allah ashe Allah zai bada dama ai magana in Allah zai bada dama ai magana in kana da hujja kuma zai saurara to idan iyayen ma'aiki suka ce ubangiji wa ka aiko mana muka ki bin sa zaka samu a wuta ina son inda mai amsa ya bugo ya gaya tambaya ta uku sura ta 20 aya ta 134 Allah na cewa wala wanna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza Allah na cewa da mun halaka su da azaba kafin mu aika musu da jakada Lallai da sun samu bakin magana a gaban mu su ce ubangiji me yasa baka turo mana da jakada ba ya zama na mu karɓi shiriya kafin ka sauka kanmu da azaba idan ya tabbata babu annabin da aka aika wa na amina ko sai na abdullahi suka yi wannan tambayar ina san mai sauraro ya bugo min amsar da yake ganin za a iya ba su kafin a sasu su wuta tambaya ta hudu sura ta 28 aya ta 47 Allah yana cewa walaula an tusibahum bima qaddama taydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilana rasulan natabi ayatika wa nakuna min al-mu'minin wato idan da ba dan kada musiba ta same su da abinda hannayensu suka aikata ba su samu bakin magana su ce ubangiji dan me baka aiko man jakada ba wanda za mu bi shi mu zama daga cikin muminai sai an yi wannan kafin Allah ya sa wanda zai sa a wuta idan ka san a cikin jakadin nan wanda aka tura musu to da Allah taimakanni dan ni ma in zama tare da kai cewa an tura musu sun kan gani tambaya ta biyar sura ta shida aya ta 131 Allah ya ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura wa ahluha ghafilun zalik ya musu ya annabi muhammadu wannan abu haka yake ubangijinka bai hallaka alƙaryar da take cikin gafala sai an tura an watsakar da ita ta da sannan ya hallaka ta wannan kuma duniya da lahira ce to wa aka tura ya wartsakar da su suka iya su rabu daga falan nan idan babu shi wace amsa za a ba su kansu shiga wuta tambaya ta shida sura ta biyar aya ta sha tara Allah ya ce ya alal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir Allah ya ce ya ku masu littafi irsta da yahudu kenan haƙiƙa jakadan mu ya zo muku yana nufin manzon Allah bayan wucewar annabawan da suka shuɗe dan me kar ku samu bakin magana a lahira za a sa ku ta ku ce Allah baka turo mai albishir ba Allah baka turo mai gargadi ba to gashi na yanke hanzarinku. ku na turo mai albishir na turo mai gargadi lahira ba ku da abun faɗa wanda ba a turo wa ba in a lahira yi wannan tambayar ba ni amsar da za a bashi kamin a sa shi cikin wuta tambaya ta bakwai sura ta shida aya ta ɗari da hamsin da biyar Allah ya ce wa haza kitabu zannahu barakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun an taqulu na unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim ghafilin aw taqulu anna unzila alaina alkitabu kunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma manzo Allah ubangiji ki cewa ya rasulullah wannan littafi ne mun saukar da shi zuwa gare ka mai albarka ga ya musu kowa ya bi shi kuma ku ji tsoron Allah dan ya ji kanku kar a lahira ku ce da an saukar mana da littafi kan rundunonin nan guda biyu namu da mun zama mafiya shiriya daga waɗanda suka wuce ko wanda za su zo bayan mu ko ku ce a'a da an sauka min da littafi da mun zama akan daidai ce yayi ba mu taɓe ba Allah ya ce to na yanke hanzarin ku ga littafin na aiko da shi ga shari'a ga rahama mai so ya bi wanda yake bi in sa shi wuta to ita ma wannan tambaya ce me za a gaya wa waɗanda ba tura ba kenan wanda su ne su tsaye na Abdullahi tambaya ta takwas sura ta 67 aya ta takwas zuwa ta tara Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazala Allahu min duk sadda za a jefa wata runduna cikin wuta sai magadan wuta wato maliku kenan da yan uwansa sai sun yi tambaya alam ya'tikum nadhir yanda za ku zo ku cuci kanku za a jefa ku cikin wuta shin mai gargadi bai zo muku ba sannan su ba da amsa kafin fa a sa su bala qad ja'ana wallahi mai gargadi ya zo mana faka zabna muka cuci kanmu muka karyata tashi. wa kunna mana nazallahu min shi muka ce karya ki ba Allah ne aiko shi ba ashe kenan kamun ma a sa mutum an gama hisabin akwai wata damar da yi mala'iku sai sun tambaya an tura maka sai ka ce an tura sannan ka shiga wanda ba a tura ba ba ni amsar da za a bashi kan asashi tambaya ta tara sura ta talatin da tara aya ta saba'in da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala ita ma dai tambaya ce wadda Allah yake bamu labari ba fa za a jefa mutane a wuta ba saboda cikar adalci sai an musu tambaya sun amsa tambayar nan an yanke hanzarin su sannan a sasu wanda idan ka san wanda aka tura waɗannan bayan Allah ga yamin dan ya zama an yanke hanzarin su kafin sasu tambaya ta goma sura ta talatin da biyar ta talatin da shida wallazi na kafaru lahum jahannamu la yuqda alaihim faya mutu wala yukaffafu anhum min azabiya kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'malu aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara ja'akum an-nabi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa waɗanda suka kafirta jahannama ta tabbata kansu ba za a zare ransu ba balle su huta da mutuwa ba kuma za a rangwanta musu azaba ba haka za mu yi dukkan kafiri suna kururuwa a cikinta suna cewa ubangiji fidda mu mu je mu aiki na gari saɓanin wanda muka yi sai ubangiji ya ce musu a walam nu amirkum ma zakar fi ban zakara ba mu ba ku tsayuwar rai gwargwadon wanda za ku gargadu da shi ai mun ba ku yalwar rayuwa waje a kuma nazir kuma muka aika muku wanda zai gaya muku wannan azaba ku guje ta kuka ƙi wuda to ka gaya mun su da ba a turawa ba idan suka tambayi ubangiji cewa fidda mu mu je mu sake aiki wani jakadan kenan za a gaya musu an tura musu dan a ci gaba da barinsu cikin wuta tambaya ta sha ɗaya a cikin sura ta arba'in aya ta arba'in da tara Allah na cewa wa qala allazina fi an nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawma min al-azab qalu aw lam taku tatikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fat'u ma du'a al-kafirina illa fi dhalal ita ma irin waccan ce za a ba su damar magana in suna da hujja ba batun shiga wuta aya tambaya ta sha biyu sura ta 26 aya ta 208 Allah ya ce wa ma'alakna min qaryatin illa laha kitabun illa laha kitabun illa laha kitabun ma'lum illa laha munzirun zikra wa ma kunna zalimin babu wata alƙarya da muka hallaka face mun aika mata jakadu duk alƙaryar da muka sa cikin halaka ko muka azabta ta jakadu ne suka fara zuwa wa ma kunna zalimin mu ba azzalimai bane da zamu jefa mutum auta ba gaira ba dalili me za ka bani amsar da za a su? wadda za a gaya wa hadisin can na hammadu wannan ayoyin alkur'ani wancan hammadu ne dan salama wanda bai wuce yana bacci yaro ya tashi ya masa ƙarya ya gobe ya zauna a karatu ya faɗi ta ba wannan wahayi ne da jibril ya kawo musa'in san ma'ami wannan tambayo daga qur'ani na jiro su dukkan alqur'ani ya haɗu kan cewa maganar hammadu ƙarya ce ba yadda Allah zai sa bawa a cikin wuta zulma sai hujja ta yanke to abin da nake so ga masu waya dan Allah ni a ƙare ni iya bincike na kaf ban samu sunan annabin da aka aika na na Amina da Sayyidina Abdullahi suka kafirta da shi ba balle wannan ayoyi su aiki kansu sai tambihi in wuce don saboda watakil kar in bar abin haka a buɗe wani ya hasaso ya wahala kansa gunyin tambaya wani zai iya cewa a ah, ai kuwa lallai an aika musu ko da ba mu san waye ba dalili na a kai Allah na cewa wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su wato kafiran maka kenan wa halicci sammai da kasai za su ce maka Allah da ba aika bai akai suka sani dan haka an aika musu to kar ma mutum ya ban amsa da wannan da wannan ba amsa ba ce dalili na a kan kore wannan dalili na farko sura ta talatin da shida aya ta shida Allah yana musa wannan magana ba a taɓa aika musu da wani jakada ba inda yake cewa litunzira kauman ma a aba'uhum fahum gafi. mun saukan maka da alkur'ani dan ka yi wa jama'a gargadi jama'a da ba a yi wa iyayensu gargadi ba wannan nuna ba a tura jakada ba to har yau kar mai ji na ya ɗauko min wata gurɓatacciyar fassara yadda zai yi sadda zai yi waya cewa litun zira kauman ma'un zira aba'uhum ma dinnan mausula ce don haka jumla ta takarari ce ana nufin don ka gargaɗar da mutane irin gargaɗin da aka yi musu aka yi wa iyayensu ya ce ai wannan tabbatar da aiken take yi ba kore shi ba saboda ma a gunsa musula ce zan ce ko kaɗan duk wanda ya fassara aya a matsayin ya ɗauki ma ɗin nan ce gwari ne bai san larabci ba da ma ce ba za a ibara kan a'idi gare ta damirin ta a'idi ya zama fahum ba da fata gaya sai ya zama wahum to ma ta zama mausula amma tun da aka ce fahum to wannan la makai nafiya ce korewa ce ma unzira ba a aika ba ma unzira ba a gargada ba saboda fahum inda ma unzira mausula ce sai zama wahum amma da Allah ya ce fahum bisa ka'idar larabci ta zama nafi take korewa ta dan ya kamata kowa zama ala basirati har yau daga dalilai na cewa ba a aika wa da mutanen maka kafin annabi wani jakada ba sura ta 28 aya ta 46 wa ma kunta bijanibi turi iznadaina walakin rahmatan min rabbika zira qauman ma atahum min nadhirin qablika Allah yana faɗa mun sauka maka da shi ba kuma kunta baka kasance ba bijanibi tsuri a gefen dutsen tsur yayin da muka yi kira sai dai rahama ce ta ubangijinka domin kai gargaɗi ga mutanen da ma atahum min nazirin min qablika kafin ka ba a taɓa aika musu da annabi haka Allah ya faɗa kai musu kai wa mutane gargaɗi da kafin ka ba a taɓa aika da annabi ba sannan har yau dalilan da ke da tabbata ba a tura musu da annabi ba sura ta biyu aya ta uku ubangiji na cewa am ya kulu naftarahu bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika kafiran maka suna cewa kirkirar wannan littafi kai in inji ubangiji ce ƙarya suke huwa alhaqqu min rabbika ka tafi ga bagadi gaskiya ce daga gun Allah kai musu gargadi ma a min nazirin min kablika kafin ka ba mu taba aiko musu jakada ba kai ne na farko je ka kai musu gargadi wannan ke tabbata mana <coughs> babu jakadan da aka aika musu balle waɗancan ayoyi goma sha takwas wanda ayoyin takaita su ne a jumlar ayoyin da na fitar sun kai guda talatin saboda na san wata ba lokaci to wannan kenan sai mu dawo jeriran tambayoyin da nake wannan a tambaya ɗaya ne tambaya ta ta goma sha uku hadisin tsabarani ko ku afuwan tabari da suyudi cikin addurul mansur yayin fassarawarsa ayar da take faɗa allazi yaraka shina taqum wa taqallubaka fi Shi shine sarkin da yake ganin kayan da kake mikewa yake ganin cicciruwanka cikin masu sujjada ibnu abbas ya ce ya rasulullah ibnu abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ahbatani Allah ila al ard fi sulbi adam Allah ya sako da ni kasa a tsatsan annabi adam ya sanya ni a tsatsan annabi nuhu ya mai da ni cikin tsatsan annabi ibrahim sannan bai gushe ba lam zalillahu ta'ala yankuluni Allah bai gushe ba yana ciccira ta ya cire ni daga nan min aslabil karima daga tsatsanni masu girma wal arhami tahira zuwa ga mahaifu tsarkaka hatta ukhrijtu min abawaya ko har Allah ya fidda ni daga uwata da ubana lam yaltaqiya ala sifahin qattu ko a cikin kakanni na saboda daraja ta ba a taba yi ba annabin da Allah yake masa gadi irin wani bi taba yadda an samu sha'iba wadda za ta zama aibi ga manzan Allah ba ko da misali a lissafin kakanni sannan ya zo ya ɗauko mafi girman zunubi ya jefi iyayensa da shi wato shine shirka wanda yake cewa inna shirka la zulmun azim inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman ya jefe su ya to ina amfani duk wacce kariyar da aka yi ta aka yi ta sai da aka zo karshe sai aka dubo mafi tadewa mafiya halakar bayi shine mushrikai suka haifa suka ba karbo kallawo masu irin wannan kuma gaji wai suna son annabi masoyan annabi a ah, wallahi ba masoyan suna masu masu dai tuhumar suna zutan son annabi wasa ne son annabi ba haka yake ba eh to mu tafi kan hadisin bai haƙi daga Anas daga eh, ah, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa maftarakan nasu firqataini illa ja'alani fi khairihima jama'a ba su taɓa rabuwa biyu ba sai Allah ya dubi wacce jama'a ce tafi alkhairi sai ya zaɓi wato asali na daga cikin wannan fa ukuritu min abawayya lam yusibni shay'un min ahdil jahiliya har iyayena suka haife ni duk abin da yake na barnar jahiliya mafi girman ta shirka to annabi ya ce iyayena ba su taba aikata ɗaya ba wa qartu min nikahin kuma sannan go ta jahiliya ta zina kafin saukar shari'a ta hana zina ba iyayena tun kafin a haramta zina Allah ya haramta musu ita ballanta na shirka walam akhruj min sifahi min ladun adama attanta hatu ila abi wa ummi wanda akan su muke magana har wato nudufa ta tazo cikin tsatsan mahaifina shine abdullahi da mahaifar mahaifiyata ta ce na amina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har aka zo Allah na gadi na fa ana khairukum nafsan dukkan ku yace da sahabbansa ba wanda ya kai ni tsarkin rai wa khairukum aban dukkan ku ba wanda ya kai ni tsarkin uba sannan a ce uban nan dan wuta ne uban nan kafiri ne uban nan mushriki ne alfahari yana tutiya ga annabi na tutiya a riwaya sayyiya sai ana khairukum aban dukkan ku na fi ku tsarkin uba kuma ana cewa uban nan kafiri ne kafirin nan ya zama fiye ga riwayar muslim tirmizi shi kansa al muslim din da gaskiya ɗaya ce yana cikin marwaita daga wasilatu dan ya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah inna Allah safa min waladi ibrahima isma'il ubangiji ya zaɓi. annabi ibrahim daga ƴaƴan wato daga yayan ibrahim ya zaɓi isma'il daga ƴaƴan isma'il ya zaɓi bani kinana daga bani kinana ya zaɓi quraish daga quraish ya zaɓi bani hashim daga bani hashim ya zaɓo ni ba uwa da uba ba kabilan matan kaɗe da rairaya Allah ya dinga yi kuma sai da ya zo zaɓar wanda su za su tsuguna wannan ita ta tsuguna ta yi naƙuda ta haifa sai ya zaɓo mushrika duk mai amfanin waɗannan hadisi yana cikin musulun ɗin kuma wannan hadisi akwai kamar sa cikin buhari muktasaran bai kai tsayinsa ba akwai kuma mutawwalan cikin wato a littafin abu abul qasim hamza tibin yusuf sahami wato zahirul uqba ya kawo shi da lafazi mafi tsayi haka dabari cikin tarihinsa su ma daga wasilatu dalal qaw na kyale usulubin wato lafazin saboda tsayinsa akwai hadisin abu na'im wanda ya kawo shi ta hanyoyi guda uku na ɗauki ɗaya ita ce hanyar ibnu abbas wanda ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji bai gushe ba yankulin yana ciro ni min al-aslabi ba daga tsatsanni tsarkaka zuwa ga mahaifu wato tsarkaka sai tsatso na mai tsarki zuwa mahaifar mai tsarki muhazzaban abin kulawa da tsarawa da kiyayewa lam tansha'ib la tansha'ibu illa kun tafi khairiya duk inda jama'a biyu ta rabu sai Allah dubu wacce tafi sai ya zama ita ce kabila ta haka nan ibnu sa'ad ya rawaito daga ibnu abbas da wannan ah, lafazi da dan sabani kaɗan yana wallahi maftaraka wa maftaraka firqata ne munzu khalaqa Allah adam tunda Allah ya halicci adam jama'a basu rabu biyu ba ila an kuntu fi khairiha tun daga kan adamu har zuwa haifata annabi ubangiji ta dubi al'ummar da tafi sai ya zabo ni ciki haka hadisin tabarani da bayhaqi da abu na'im wanda hanya goma sha uku kenan daga abdullahi bin umar a cikin wannan lafazi na abdullahi bin umar annabi ya ce fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar ni a farkon farko zaɓaɓɓe ne ni kuma daga zaɓaɓɓu daga zaɓaɓɓu daga zaɓaɓɓu kuma su ake cewa kafirai dan kowa ya dai na sama bai kai wanda su suka haifa ba su suka fi kusa dan ko mutum yana da kaka mai daraja ya zama na uwansa cikin shege ta haife shi ita yar ai kaga magana nasaba ta lalace to saboda haka yace ana khiyarun min khiyarin wannan magana ma bata taso ba sannan tirmizi da bayhaqi wanda hanya goma sha biyar kenan daga ibn abbas suke cewa yayin da ubangiji ya haife ya halicce ni ni ja'alani min khairu khalqi sai zaɓi halittar da tafi alheri ya sa ni ciki sun hina galakal kaba'ila da ya halicci kabilu ja'ala ne min khairihim qabilatan zai dubi kabila da tafi ya sa ni ciki wani na kalakal anfusa da ya halicci rawuka ja'ala ne min khairihim nafsan dubi ran da yafi kowanne tsarki sai mai da shi nawa sun mahina kalakal buyuta da ya halicci wato family family ja'ala ni min khairu biyutim sai dubi family da duk duniya ba irinsa sai ya zama shine na fa ana khairuhum baitan duk a family duniya ba ini wa nafsan duk wani mai tsarkin rai ba ini in ji manzon Allah wannan family kuma ake cewa dan wuta ne mushrikai ne kafirai ne akwai ruwa dabari bazaru daga Abu Ali ibn Shazana daga Ibn Abbasin a lafazin yana cewa wasu mutane sun shigo daga Quraysh shigo Safiyatu binta Abdul Muttalib ya kumbu kuka gwaggwan manzon Allah suka zauna suna fariya irin ta jahiliya nana safiya take cewa ita ma ta tsoma baki minna rasulullah na ji duk abin da kuke faɗa kuna da shi amma kan ku manta annabi cikin mu yake sai suka kada baki suka ce tambutun nakhlatu fil ardil kiba ai dabino kan fito a ƙasar juji sai ta tafi ta zarce ta gaya wa manzon Allah ka ji abin da kabila wance suka shigo suka ce fagadiba wa amar bilal annabi ya tafasa ya ce Bilal ya zo fana dafin nan sai ci tafuka kiran sallah duk zadda Bilal ya kiran sallah yaki a ranar manzo Allah ya dauka yaki ya samu bilal ya kwala kiran sallah jama'a suka taru manzo Allah ya fito ya minbari suna san ko yaki za a fita sai ce ayyuhan nasu man ana ya ku jama'a waye ni sai suka ce anta rasulullah kai ne rasulullahi sai ce an sibuni ku faɗi sabata sai suka ce muhammad ibn abdullahi ibn abdul muttalib kai ne muhammadu dan abdullahi dan abdul muttalib sai ce fa ma balu aqwamun yunziluna asali me ya samu mutane suke kaskanta asali na fa wallahi inni la afdaluhum aslan duk asalin da suke gadara da shi wallahi na fi su kyan asali wa ghayruhum mawdi'an inda aka haife ni ya fi su ya fi inda aka haife su annabi ya toga ce ya kudin goro ya ce duk wani mai asali na fi shi ko da baban ka mumini ne annabi ya ce na fi ka asali ashe kaga tabbas babansa mumini dan da babansa ba mumini bane ya ce wato kafiri ya fi mumini ke tunda babansa ya zama ba mumini wannan kaulu yanzu na asali din kuma zai ba mu darasi mai hadarin gaske yunziluna asali suna sauke darajar tushe na to ya wanda ya kafirta tushen wanne ne mafi hadari ciki ga annabi ya ce a kiran sallah ya tsawatarwa sannan kuma ya ce an sibuni ku faɗi nasaba ta wannan yana nuna ba sai na abdullahi ba ba abdul ba ba hashimu ba ba abdul munafi ba ba kusayu ba ba kilabu ba firu ba ka abu nazaru kinana malik uh, addu udadu ilyasu adadu mukawwamu nahuru tairahu ya arba juba nabitu isma'il ibrahim tarahu azaru ra'u faliu aibaru shaliu arfa hajjazu samu nuhu lami kuma tushalu a hanuhu kainana anusha yardu mahala ila shisa harkan annabi adamu dole wannan gaba ɗayan su zama muminai saboda ya ce an sibuni dalili da ya zama dole su zama muminai ko ko annabawa hadisin bai haƙi cikin shu'abul iman daga ubay ibn ka'ab da mu'az ibn jabal hanya biyu kenan suka ce wasu mutane a zamanin manzo Allah sun zo intasaba suna fadar darajar nasabarsu sai ɗaya yake cewa ana fulani bul fulan ni ne wani dan wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu nasiha yace ku kafin ku a zamanin annabi Musa wasu sun taba irin wannan abin da kuka yi sai Allah ya annabi Musa wahayi yace ce amma anta ayyuhal muntasibu ila tis'ata aba'in fa anta ashiruhum finnar yace da annabi Musa ya gaya masa kai me alfahari da iyaye ka lissafa har guda tara dan wani dan wani Allah ya ce a gaya maka kai ne na goman su a wuta saboda me yayi alfahari da kafirai ga annabi kuma anan yana cewa a faɗi na sabata kuma gashi ya hana wasu su alfahari da iyaye kafirai su nasabta kansu gare su wanda shi ya tabbata cewa nasa iyayen da kakannin muminai ba za ka da bi nasabta kansa gare su ba tun da ya hana wato tambaya ta goma sha hudu wadda nake hadisin imamu ahmad da hakim da wani su wanda suka rawaito daga manzo Allah dan hanyar ta baka yawa na takaita ta kan biyu cewa annabi ranar yakin wani ne da daga ta yi daga an ji shi yana irtijazi yana zagarabtu yana wa kansa kirari yana anan nabiyyu la kazib anabnu abdul mutsali ni ne annabin Allah ina kuke kafirai annabin Allah ne ni ba ƙarya ba ni ne dan abdul mutsali to wannan ba intisabi bane ma iftihari annabi yake da abdul muttalib kafiri ne lallai da annabi bai intisabi ko iftihari da shi ba domin ya hana iftihari da uba kafiri ko kaka kafiri kamar da bai haƙiyar wato daga abu raihana har yau kuma sake ruwata daga ibn abbas ya sake ruwata daga abu huraira din na shafi a do lafazin shine la taftahiru bi aba'ikum da matu fil jahiliya kakku alfahari da iyayenku da suka mutu cikin jahiliya ma na suna mushrikai wallazi nafsi biyadi lama yudahdihu ju'alu bi anfusi bi anfihi khairun min aba'ikum na matu fil jahiliya wallahi in ji annabi na rantsa da sarkin dare na ce tafin yi abin nan da alju'alu buzuzu yuda hadihu yake murginawa bi an da hancinsa yana nufin kashi kenan ya fi waɗannan iyayen naku kafirai a riwayar abu huraira inna allah qad azaba ankum aibatal jahiliya fakhar habil aba allah ya tafi muku da daudar jahiliya ya tafi muku da alfahari da iyaye la fi aqwamun na bi rijali innama hum fahmun min fahmi jahannam aw la yakununna ahwana ala allah min aljullani allati tadfa'u natna bi anfiha manzo allah ya ce ubangiji ya tafi muku da alfahari da iyaye kafirai ku daina yi ko kuma wallahi azimi ubangiji ya wulaƙanta ku ku zama na mafiya kaskanta daga buzuzun da yake tura kashi da hancinsa wannan hani ne na mazu Allah na yin alfahari da uba kafiri ko kaka kafiri gashi kuma Arwaito shi yana alfahari da babansa yana alfahari da kakansa ashe yana tabbata maka ba kafirai bane idan kuma ka ce kafirai ne amsa min kan wannan me mafitar waɗannan ko su ba hadisai bane ya za mu yi da su waɗannan in yi wani tambihi kafin a buɗe waya kar mai sauraro ya yi wani zato na cewa ai za ta iya kamar yadda wato ubangiji ke faɗa mana turo ma'aika ala fitar minar rasuli ya zama na a duniya annaba sun wuce risala ta bata da haka mutane su kafirta ya ubangiji ya duba waɗanda suke mafiya dama dama a ciki sai ya zaɓa sai ya zamana ya wato a cikin kafiran waɗanda suka fi dama dama sai zaɓe zaɓi sai zama su zai turo wannan magana ba haka take ba abin da muke son mu tabbata dan uwa kada wani ya zaci cewa ai ubangiji ya wato zaɓa ne daga dama dama ko zama duk duniyar kafirai ne mushrikai ne ya zama iyayen annabin su ne dama dama idan aka duba hadisin Abdurrazzaq da isnadi sayi bisa sharadin Bukhari da Muslim hadisin Ibn Munzir cikin tafsirinsa sa dabari ibnu jaririn daga ma'amaru daga abdullahi bin musayyibi yake cewa zai ali bin abi yana faɗa bai gushe ba alawajin ardi sab'atun akwai mutum bakwai a ban kasa musulmai waɗanda suke raye fasa'idan zuwa sama ba dan waɗannan bakwan ba in ya zama da duniya ba musulmi sai kafirai halakacin ardu wa man alayya Allah zai halaka duniya kenan kullum akwai musulmi dan kanka ta san mai wancan hadisi da na kawo ubangiji ta dubi mabi alhari ya zaba ka ce a kafiran ma wani ya fi wani dama dama a zaɓo a kafiri da haka duk da haka dai suna nan a su wannan ba zai yiwu ba a duniya kullum akwai musulmi tun da Allah ya yi ta da haka sai dai in ko ya zama na a fifita kafiri kan musulmi tun da shi Allah ya zaba ya haifa ya haifi manzo Allah kuma shi ya ce sai an dubi waye ya fi sannan a zaba a sa shi cikin sa ya zama ga musulmi aka zabi kafiri dalili na biyu a hadisin ibnu jarir wanda ya karbo daga shahrubun bin daga sayyidina ali ibn munzir ya karbo daga katada ta gwanta tafsirin fadin Allah kunna bi dumin ha jami'an ce Allah bai gushe ba ma za lillahi awliya'u منذ iblisa illa ما أهل الله الأرض لإبليس إلا na أولياء يعملون بطاعته tunda Allah ya sauko da annabi Adam muddin akwai shaidani da yake bin ko kuwa iblishi da yake wato a ga shaidan to ubangiji na da waliyi da yake masa da'a to ya kamata zaɓin nan ya zama wannan mai da'a ne tunda maza Allah ce ana duba wa yafi sai zama shi aka zaɓa sannan na uku wato ibn abdul ya rawato daga ibn qasim daga Imamu malik imam malik ya ce labari ya zo daga ibn abbas a ƙasa ba a gushe ba cikin ta akwai waliyun lillahi ma damu fiyali shaitan wali mutukar shaitan yana da wali to allah yana da wali tun da ya saukar da adamu har kawo yau kuma har zuwa naɗe ƙasa haka azur ya kawo cikin tarihu makalla hadisi na hudu da ke tabbata wannan magana shine hadisin ibn maja hadisin tirmizi ibn abdulbar abu na'im ibn kasir ibn kasir kansa ya kawo da haka na kawo shi a karshe ya zama zakaran gwajin dafi yana daga cikin waɗanda suke dakarun salafiya masu irin wannan da'awoyin suka yadda da su duba sa karkashin faɗin Allah wala la daqullahi nasa ba ba'dahum bi ba'd sawabi wa bi'un wa salawati zuwa karshe. har yau ibn kasir ya sake rawaitowa ta kan sobanu tabarani ibn hajar cikin tarijin tarijinsu daga anasu alil qari mulla kenan cikin sharhin ashfa in farko ismin farko babi na uku fasalin farko daga abubakar al-mutawwi haka jundiyar wato cikin fada'il makka daga mujahid ahmad dan hanbali ya da ka'ab al-akhbar al-hallal ya daga zadan ibn shazan al-munzir ya ruwaito hadisi daga ibn abi hatami da isnadi sahihi daga ibn zuraijin yayin da ubangiji ke faɗa rabbi ja'alni muqima salati harshen annabi ibrahim wa min zurriyyati rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙasa lan tahluwal ardu min arba'ina rajulan akwai mutum arba'in a cikin ƙasa tun daga saukar annabi adamu wa bihim tusqawna da albarkar su ake muku ruwa wa bihim tunsaruna da albarkar ku albarkar su ake azurta ku ma mata minhum ahadun illa abdallahu makanu akhar ba ɗaya da zai mutu ciki sai Allah ya musanya wani abu giransa kaga kenan akwai salihai a duniya tun daga sauka adam har zuwa haihuwar manza Allah ba dalilin da Allah zai ɗauki Abdullahi yana kafiri ba annabi ya tabbata sai an dubi wanda babu kamar sa a duniya shi ake zaba wanda alafazin Zuhair ibn Muhammad ma cewa ya laula zalika la halakatil ardu wa man alaiha ba dan wannan salihai ba da suke wanzuwa a ban kasa duniya da ta halaka da baki ɗayan wanda yake cikinta jama'a wannan da sigar gamewa kenan wato a duniya ba a rasa salihai amma da sigar hususiya salihan nan mafi yawansu a zuriya annabi ibrahim ake ciro su wato wanda shine kakan manzan Allah kaga min babu aula kenan ma a cikin gidansu a gidan manzan Allah din ma'ana a cikin kakanninsu ake cira kamar yadda abdu ibn humaydin ya rawaito cikin tafsirinsa ibn jarir ya rawaito ibn munzir ya rawaito daga mujahid abdurrazzaq daga ma'amaru da qatada daga ibn abi hatami wato ko ibn abi hatami ya rawaito daga sufyan ibn uyayna yayin da Allah yake cewa waj'alha kalimatan baqiyatan fi aqibi akakin annabi ibrahim alaihi salam yace lam yazal fi aqibi ibrahim man yaqulu la ilaha allah hatta taqum sa'a tun daga sayyidina ibrahim ya bayyana har busa alkiyama Allah ya masa alkawarin a tsatsansa sai ya fitar da mai hailala ko ba a turo annabi ba wannan yake tabbata mana cewa ba yadda za a ɗau kafiri a cikin wannan tsatsan bayan ga mumini annabi kuma ya ce sai an dubu fiyayye shi yake zama kakansa wannan duka hadisai ne na manzon Allah ba ra'ayina bane ba ra'ayin wani mutum bane suna nan cikin waɗannan littafai da asani da nasu tambihi na kusan ƙarshe kada me sauraro ya ji wannan magana ce to ai akwai matsala ina ka kai aya ta saba'in da hudu cikin sura ta shidda da Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka qaumaka fi dalalin mubin ka tuna sadda ibrahimu alaihi salam wanda shine kakan manzo Allah yace da babansa azar inni araka tattakhidhu asnaman aliha yanzu guma ka kamar alloli to fa ni ina ganin ka da kai da mutanenka cikin bata mabayyani ce to ai gashi alqur'ani ya rushe wannan magana da kai Allah subhanahu wataala yana faɗa baban annabi Ibrahimu mushriki ne shi kuma kakan annabi ne to ina cewa da mai sauraro kafin a buɗe waya kar ma mutum ya soma gayan wannan domin in ka bi taƙiƙin mufassirai azarun nan da isnadi sahihi ba shi ne baban annabi ibrahim ba kamar yadda ibn al-munzir ya rawaito daga ibn juraid ibn abi da isnadinsa zuwa suddi an ce masa sunan baban ibrahim azar sai ya ce a'a sunansa ta rahu ibn jarir ya ce laisa azaru bi walidihi azaru ba shi haifi ibrahimu ba ta rahu ne ya haife shi a wata riwaya ta yi rahu dan sharuhu dan saruhu dan nahu dan faliu dan aibaru dan ra'u to wata kilka ce ya za ka yi da waccan aya gashi Allah ya ce masa li abihi ce i eh, abu ne mai sauki al'adar ubangiji yakan yi zance ya kira babba da uba ko kawu da uba ko kaka da uba ka duba cikin sura ta biyu aya ta 132 Allah ya ce am kuntum shuhada'a idh hadara aqubal mautu idh qala li banihi ma za ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa ibrahim ilahan wahida yake cewa ko kun kasance mahalarta yayin da mutuwa ta zo wa yaqub ya tara 'ya'yansa ya ce me za ku bauta wa bayana suka ce za mu bauta wa ilahaka ba wato ubangijinka wa ilaha aba'ika ubangijin iyayenka ibrahimu da isma'il da ishaq kowa ya sani annabi ibrahim kakan yakubu ne ba babansa bane kowa ya sani annabi isma'il babban annabi yakubu ne ba babansa bane annabi ishaq ne babansa amma yace suka ce ilaha aba'ika suka kira su iyaye da nassin alqur'ani alqur'ani ya tabbatar da duka iyaye ne da kaka da baffa da uba duk iyaye ne a wani gun ma har hal wato abin nan kawo dan uwan uwa kamar da ya zo haƙƙin annabi ibrahim annabi isa da annabi yaya idan da an ɗauka dole sai su yaƙi ya bayyaza baffa ya mayyaza kaka ya mai mayyaza uba kamar da ya zo li abihi azar in can sai a ce na abudu ilahaka wa ilaha abika ishaqa kenan wa ilaha jaddika ibrahim kenan wa ilaha amika isma'il ba a faɗa ka ba dai aka kira su abu wani yana nuna alkur'ani ya saba kiran baffa da uba ba a haƙƙin azaru kawai ba abul aliya ya rawaito hadisi daga muhammad ibn ka'abin ya yake cewa muhammad ibn ka'abin ya karfafi wannan abu da muke kai wato aljaddu abun wal ammu abun wal khalu abu kaka uba ne babba uba ne kawu uba ne to wannan duk mu aje ma ta fuskar tarihi Alƙur'ani ya fito mana da wannan haƙiƙar azaru ba baban ibrahim in muka koma ta janibin tarihi bisa takadiri akwai hadisi na koko asar na almunzir wanda ka da isnadi sahihi zuwa kan Suleiman bin Sakharin cewa azaru ya rasu koko ya hallaka ya mutu ranar da aka jefa Saidina Ibrahim cikin wutan Namrud yayin da Saidina Ibrahim ya ce hasbi Allah wa ni'mal sanda za a jefa shi ubangiji ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wuta ta zama salli azar na ganin haka sai ce min ajili dufi anu saboda ni wutan nan ta yi haka don ni aka tsare shi ubangiji sai ya ci shi fa arsala ilaihi shararata minan nari fa harqatu sai Allah ya aiko da wuta kan azaru ta kone shi take a gun ya zama na maimakon annabi ibrahim shi azaru shi ya kone taki a wannan guri annabi ibrahim ya fita ya tafi harrana ya zauna kusan shekara goma sha tara a can ya wuce urdun nan ma zauna zamani mai tsawo ya dawo misira a nan ma ya zauna bayan ya samu shekaru a misira ya dawo iliya a ta falastin a nan ya haifi annabi isma'il ya haifi annabi isma'il yana da shekara casa'in da ya haife shi ya tafi da shi kamar da kowa yake da labari allah ya mu labari ya tafi da shi makka ya je ya aje shi shi da babarsa na hajar bai koma makka ba sai bayan shekara goma sha takwas ya koma ya gina ka'aba a lokacin shekarunsa ɗari da takwas ubangiji na bamu labari wannan waƙa yana cewa wa zarfa ibrahim alqawaid min ibrahim alqawaid min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim har izuwa inda yake bamu labari na addu'a da yake rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lilmu'minina mu'minina yawma yaqumul hisab yace Allah gafarta mun Allah gafarta wa iyayena walidayya tasniya ce uwata da ubana yawma yaqumul hisab ranar tashin alkiyama a nan muke tabbata azar ba baban annabi ibrahim bane nassin alkur'ani domin me Allah ya bamu labari cikin sura ta hudu aya ta ɗari da sha hudu wa ma kana du'a'u ibrahim li abihi illa an wa wa'adaha iyahu addu'ar da ibrahim ya dinga wa babansa yayi ne dan wani alkawari da ya masa falan ma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra minhu yayin da ya gane cewa babansa magaucin Allah ne sai ya barranta daga gare shi ya daina masa istighfari yaushe ne ya daina istighfarin nan sanda wuta ta sauko ta ƙone azaru ya gane cewa Allah bin nufi ya shiri azaru ba ya mutu kan kafirci to a sadda ya yi wannan yana da shekara talatin da bakwai sadda aka kone azaru annabi ibrahim yana da shekara talatin da bakwai sadda ya yake wannan addu'a na cewa gafarta wa babana shekara ɗari da takwas yake duniya tsakanin addu'ar waccan da Allah yake faɗa ya daina yi da wannan da yake wa babansa shekara saba'in da ɗaya ne kana ganin bayan Allah ya ba da labarin lamma ta bayan lahu annahu adu lillahi tabarra aminu bayan shekara arba'in da saba'in da ɗaya yana shirin gamuwa da Allah ya kuma koma kan wancan aiki da aka hana shi na nema wa azar gafara sai aka gano azaru daban baban annabi ibrahim mahaifi daban dan gashi ya ci gaba da yi wa wancan na asalin addu'a wanda shine nahuru mumini ne so a ƙarshe a ƙarshe na zo ai an dire abinda nake so a rufe da shi a ƙarshe ga duk wanda zai kira wato cikin zai ce musulun ne ya ruwaito wannan hadisi da nake magana kai to shi ne zan shi misali a takaice wanda nake son in faɗa masa musulun ya ruwaito ya faɗa matsayin waɗannan gunsa musulun ya ruwaito akwai aya ɗari da taɓata cikin suratul bakara ka yadda ƙur'ani bai cika ba musulun ya ruwaito zai zuwa ƙarshen zamani wani lokaci da wanda ya tsaya da aiki kansa na da ladan mutum hamsin suka ce cikinsu ko cikin mai ce cikinku za ka yadda in mun bi wannan zahirin saboda musulun ne ruwatu wanda ya tsaya da ayyuka lokacin bacin al'umma daidai ki da sahabin annabi hamsin musulun ya ruwaito sadda annabi ya ce ka takarda a rubutu ga za ku bata bayana sai na umar ya ce a ku tausaya annabi ciwo ya zafi da ka ba a kawo wannan takarda ba za ka iya cewa annabi ya ce ba za ku ita ba za ku rarraba ba in na rubuta ba abin ne ma'aiki ba rarraba ta ta faru za ka cajin rarraba nan da batan nan laifin sayyidina umar ne kamar yadda kake kafarta iyayen annabi dan musulun ya ruwaito musulun ya ruwaito annabi ya ce mafiya tsananin ƙauna gare ni mutane ne za su zuwa ƙarshen zamani wanda suke burin su mun gani ɗaya a bakin adadin rawukan iyalansu cewa mutanen ƙarshe da za su zo masu tsananin ƙauna sun fi habbai san manzon Allah yana cikin muslim me matsayin wannan gunka muslim ya ruwaito za a zo da wasu mutane ladan lahira za su sha tafki sai in ga an kora su in gane sun ce sahabbai na sai a ce baka san me suka fara ba bayan ka a kore za ka iya fitowa yadda kake ga yan annabi ka ce muslim ya ruwaito za a kora wasu sahabbai ana su shan tafki idan ba shafi'i ne kai shafi'i ka ta wajabta yin bismillah a sallah in mutum bai ba ya da sallah muslim ya ruwaito annabi ya yi sallah ba bismillah ka masa raddin wannan haka ta saba masa idan liman ya yi sallah zaune ku zauna a zaune ku yi ta sun kawo dalilai mukhalifatul ladi suka ce duk wanda ya sallah a zaune na da ikon yi a tsaye ba shi da sallah muslim kuma ya ruwaito har yau ya ruwaito duka ɗaya ga taimama a mazhabin shafi'iyya sun faɗi adilla da suka saba wannan riwaya ta muslim in duka bai kai biyu ba babu taimama in ba maliki ne kai malikiya ta tana nan kan cewa yin aqidul bai'u bima yadullu ala rida wa in bi datin kamar da mutu da faɗa da adillar da suka dora da kai suka dogara da su suka saba wa riwayar muslim ya rawatu al bai'an bil khiyari har yau wajen misalin shafar kai a malikiya dole a shafe shi duka gun muslim ɗaya bisa uku ne riwaya tana nan ciki wannan bata kai hadarin mahaifin ma'aikin Allah ba haka mas'alar sallama biyu ita ma sun saba da malikiya tana cikin muslim idan mutum ba hanafi ne mas'alar itidaliyin an ɗago daga ruku'u wadda musulmi ya ce wajibi ce nafiya ta ce ba dole bace da dalilanta haka zalika ta saba gurin sai da mudabbarin bawa wanda musulmi ya ruwaito za a iya sai da shi suka ce duk wanda ya sayar ya saba wa ubangiji haka zalika wajabcin wanke kwarya sau bakwai idan kare ya lallagi cikinta musulmi ya ruwaito sun ce sau ɗaya an wanke ya isa sun saba wannan riwaya haka zalika karatun fatiha musulmi ya ruwaito dole ce amma a nasu mazhabin ba dole sai ka yi ta bande ka karanta qur'ani ka soke farilla haka zalika in ba hanbali ne kai muslim ya ruwaito yau mu shakki haramun ne amma a hanafi hanbaliya sun haɗu kan cewa gaba ɗaya za a iya yinsa haka gabatar ramalan da azumin kwana ɗaya ko biyu a cikin muslim haramun ne amma a hanbaliya da adilla da suka fa hujja da su halal ne hujjojin waɗannan ba magana fiƙi zan yi ba anan sun ce qamat adillatun ukhra mukhalifatun li hadhihi fa quddimat alayha in har an yi haka tun kafin wannan matsala iyayen mu annabi annabi sallallahu alaihi wasallam su ne a haƙu da ai haka kansu a tsare alfarman manzon Allah musamman ga waɗancan dalilai da muka gabatar to a yanzu <laughs> a gurguje wannan shine abin da nake kira sai a iya buɗe layi duk wanda yake son musharaka ya zama kan maudu'in da muka yi magana yanzu wanda yake da magana ya yi na'am aka maka Allah to ina fatan masu kallon mu da saurare sun bi shai a hankali da ji na basira kuma da fatan za a yi tambayoyi ko kuma za a yi maganganu masu ma'ana wanda zai dace da sunnar annabi kuma wanda zai dace da haɗa kan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan duk wanda zai bugo ya bugo ma'ana tambaya mai ma'ana akwai makalla ga wani bismillah assalamu alaikum salamu alaikum yanke salamu alaikum barka da waye mai tambaya barka da to malam sa'ad barka da marhaban lali lafiya lau madalla sannu kadai na'am to sallallahu alaihi wasallam lokacin mm. eh. da amma yadda muke jin karatu kafin annabi ya eh yadda abin yake malam salisu annabawan duk da aka aiko risalar su ta keɓanta ne ga mutanen da aka aika annabi kaɗai aka aika kafatan linnasi bashiran wa nazira amma dukkan annabawan da suka wuce ga al'umma su aka aika don haka ai na kawo maka kaji ayoyi har uku na jiro da ubangiji subhanahu ta'ala ke tabbata cewa mutan maka bai aika musu da wani sako ba don haka Allah ya subhanahu ta'ala ya aiko annabawa amma zuwa ga al'ummatansu wannan saƙo bai shafi kakannin manzan Allah ba wanda su a bayanin ma da nake son a fahimta wancan na ɗauko a fafaɗar da'ira ta maganar ku bata buɗe su ko na zikira a fafaɗar da'ira ta maganar wato ya suna wannan ashabul jahiliya. amma an komo a babin a su iya ma'aiki mu a ma ba fatara ba ne su muminai ne muwahidai da gado da wannan alƙawari da aka yi musu to aka yi kalla ga wannan kalla to bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam yi magana malam yusuf daga ina to malam yusuf bismillah to barka ka dai ina amsa to alhamdulillah Allah sarki amma haka ne wato na to alhamdulillah mun gode Allah na haka ne Allah sarki Allah sarki babu Allah ya babu Allah sarki amma yau na samu waraka to alhamdulillah bayanai da alhamdulillah to da wannan gaskiya ya ce mu samu alhamdulillah warware damuwa ta masha Allah to babu laifi alhamdulillah amin saboda aiki amin ya rabbal alamin amin amin amin ya Allah amin to malam mun gode Salamu alaikum. salamu alaikum wa alaikum salam wa mai magana malam muhammad daga ina to malam muhammad bismillah ka daga murya kuma ko ina fatan malam muhammad zai yi tambaya mai ma'ana malam barka da ka dai malam muhammad Allah ya saka maka da alheri amin saboda ma'aikin Allah a hakika zan kira ne ga dukkan waɗanda yake musamman malamai musamman wanda suke jin cewa lallai suna da ilimi yi kokari hmm. yi tambaya domin kada bayan ka tafi hmm. ya kasance kuma a zo ana mana su, hmm. bayanai waɗanda ke yanzu su damu da kwalon Allah sarki wannan yana da kyau dukkan wanda yake jin akwai wata tambaya wanda zai yi da bai gane ba don Allah ya yi kokari ya aiko da tambayar na a yanzu mun shi irin abin da za ka ba shi gaskiya ne mu gamsu domin ne mun fa'idanci da wannan zuwa na ga kuma Allah ya saka maka da alkhairi amin saboda ma'aiki waɗanda suka yi kokari suka kawo ka Allah su ba ya saka musu da alkhairi amin amin to madalla malam malam Muhammad madalla ina fatan masu kallon mu da saurare za su ji shawaran da ka bayar salamu alaikum

ina ganin za ka iya nema amma kuma dai a gurguje ga su da isnadin suna kawo su hadisi na farko shine hadisin abubakar bin abi shaiba wanda ya ce haddasa na afan haddasa na hamad ibn salama an sabitin anasin anna rajulan qala ya rasulullah aina abi wani mutum ya ce ya ma'aki ina babana sai ya ce finnar yana wuta falan ma kaffa yanda mutumin ya juya da baya da ahu sai annabi ya kira shi fa qala ya ce inna abi wa baka finnar da babana da babanka duka suna wuta wannan shine na ɗaya wanda na fara da shi na biyu hadisin ya ibn ayub daga muhammad ibn abadin daga wato wanda yace lafazin na muhammad ibn ayub ne ko ya ibn ayyub haddasa marwan ibn muawiya yana nufin ibn kisan daga abi hazimin daga abu hurairah wannan duka a cikin muslim ne qala yace qala rasulullahi ista'azantu rabbi na nemi wato izinin ubangiji in ji manzo Allah an astaghfira li ummi inni ma baba ta gafara fa a zalli bai mun izini ba ta azantu an azura qabraha na nemi izinin sa in ziyarci kabarin ta fa azina li mun izini to waɗannan su biyu na ɗauka kamar da wata kilba ka halarci farkon halkar ba amma na faɗi cewa ba fa su kaɗai ne akwai wasu hadisan sai dai waɗannan su suka fi ƙarfin isnadi wasu ma cikin waɗancan da na bari maudu'ai ne kuma duk ma'anar tasu ɗaya ce wannan abubuwa da na karanto za su yi musu kuɗin gora baki da wannan su ne hadisan to ina fatan masu kallon mu saurari za su dan idan wani ya yi tambaya su bari a dan bashi amsa tukunna kafin wani ya sake bugowa salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam to malam wani barka da barka ka dai barka ka dai na'am sun tambaya shi wanda na bin yana mugun daure mun ke kullum sosai haka ne yawa tambayin shi ne kuma cewa gurin da sun yi kana sallah aka fi la ilaha illallah an ce ba za rasa shi ka ba za rasa muhammadu rasulullahi mhm. ko dan an ce mazan Allah ya ce gurin da aka ce la ilaha illallah ka ce muhammadu rasulullahi ba mhm. malaika jibril ya da shan nan ya yi yau kan cewa to to eh ya sunan naka ba sunan to alai muhammadu wato ina jin ka dan samu confusing ne na magana biyu akwai abin da kake son kawowa hadisin wato mimbari kake son kawowa wanda manzo Allah ya taka step na farko ya ce amin na biyu ya ce amin na uku ya ce amin to a nan ne yake faɗa jibrilu ya ce wanda aka faɗi sunanka bai maka salati ba to kar ubangiji ya ji kansa mana dai kamar kalma ta la'ana to shi kake son ka kawo amma kamar wajen kiran sallah wanda za a ce hayya ala salahil falaq Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wato shine guri guda ɗaya wanda aka san a bisa koyarwa ta musulunci ba wato ba sai an hada da Muhammadu Rasulullah ba dan a wajen kiran sallah haka aka ruwaito kuma a haka wanda ya ga wato aka kimsa kiran sallah yarsa a haka ya gan shi da aka wancan magana da kake kawo ta la'ana wanda aka faɗi sunan annabi ne bai salati ba amma a kiran sallah dan an ce la ilaha illallah ba a faɗi muhammad rasulullah ba ba wani laifi tun da haka aka ruwaito daga manza allah sallallahu alaihi wasallam wala yi ta halde kaga kafin wata wayar ta sake shigowa na daɗa tambihi ga su yan uwa wato kamar yadda shi a cikin masu magana wani ke batun haɗa kan nan to lallai da Allah zai sa musulmi su fahimta musamman malamai duk malamin da ya ce sai ya haɗe mutane ƙarƙashin fahimtarsa to dama bai nufi adalci ba to shi kenan kira salamu alaikum salamu alaikum na akar makar Allah ka maka shiga da mai na ta bari dai salamu alaikum wa alaikum salam wa mai magana wani mai manja to ma da lamar awal bismillah Na gode wa malam da zuwa to ma da madalla na gode wa nima wallahi malam mu jago na'am muna cikin wani matsala ya salam mun me rena wazan Allah ma daga jago ne Allah sarki kuma a jago me me kace me me kace wanda yake zagin wazan Allah ya Allah ya mutu ne a jago ne. la ilaha illallah yawa hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma a jago aka yanka doki hasbunallahu wa ni'mal wakil kace hasbunallahu kazanta kenan kuma a jawo suke faɗa akan masallaci hasbunallahu wa ni'mal wakil na'am Allah sarki Allah da za mu shigar ya salamu lahi to Allah ya laddafa amin saboda ma'aiki eh, amin saboda annabin rahama amin ya rabbal alamin to amin ya Allah mun gode ba daidai to Allah saka masa amin saboda girman ma'aiki madalla mun gode madalla mun gode madalla Allah ina son na'am ai kawai da ana da eh, a ba masu wani na salamu alaikum wa alaikum assalam wa magana eh, abdullahi musa daga jihar din kuma to malam abdullahi bismillah eh, ina barka da zuwa malam to madalla barka ka dai yau din nan wani labari ya ishe ni yayi murna na'am amma wajen Mangari ba. na'am sai kuma sai na jiki na ya yi sanyi Allah sarki labarin ya dan canja haka ne abin da yake faruwa na ji malam Idris Abdul Aziz hmm. ta a ka sun je gidansa hmm. cewa kai ka amince haka ne dukkan tambaya hmm. ya maka tambaya shi ma in kana da wani tambaya a kansa hmm. ka masa hmm. kuma za ku yi a nan nta hmm. sai daga baya kuma labari ya ishe mu cewa a'a wannan munakashin wannan filin da aka yi waɗansu ne suka saya sabila da a tattauna a kan maudu'i guda ɗaya shine kan iyayen manzon Allah haka to amma sai ka ce inda hali gombe mm. kai za ka iya saya ka sayi wannan filin ku mm. tattauna irin wannan matsala to alhamdulillah tun da yanzu na samu layi mm. shi wannan malamin na ji akwai matsaloli guda bakwai wanda ya ba mu wakilanka cewa za ku tattauna a kansu mm-hmm. to idan kai amince ni din nan abdullahi babur jahu ni da abokanena na za mu sayi fili in ma kai baka da uzurin sayan fili din hmm. ku tattauna da wannan malami na wanda yake bauchi a hmm. akan wa'annan madubi bakwai da ya baka ɗin hmm. shin ka amince to a kan eh. na kafin malam ya yi magana na zuwa to shi ke ba kashewa ya sunan mai magana to mala abdullahi da farko ita magana mm. ya kamata kafin mutum ya shige ta ya san ya take mm-hmm. ni da farko ban san ma wani waye idris ba ban san shi ba ah, abin da na sani lallai ɗazu an zo min da cewa akwai wani malami mm. wanda aka ce yana faɗa wa almajiransa ya aiko mun za a yi mukabala da ni na ce to ai ni mukabala inda bisa ka'idar musulunci za a yi ta mm. ai na fi kowa murna da ita mm. domin ita mukabala sai na shafi'i alimam muhammad bin idris shafi'i mm. yana cewa ina murna gaskiya ta bayyana hannun abokin jayayya ta in karɓi ta da jin daɗi nisa ba tsoron mukabala na ce a faɗa masa koma ciwaye idan har yana da buƙatar mukabala da ni a dai majalisin yau da a ce yana son za a tauna da shi a yadda ake faɗa ya ce ya gan yana son za a tauna da shi kan wasu al'amura da shi ya san su amma waɗanda suka je suka same shi ce shi bai san wannan magana ba bai faɗi ta ba ka tsaya mana indire maka an gama abin da aka yi ne aka ce ya ce bai san ta ba amma tun da an tura zai iya zuwa a yi muƙabala ɗin kuma za a zo kan abubuwan da za a tattauna da a lokacin ba ayyana ko abu ɗaya ba da suka zo suka same ni suka ce an je an sadu da shi ya ce shi ba shi ya faɗi waccan magana ba amma ya ce zai iya zuwa mu tattauna da shi na ce zalika makon na bugi sai dai akan me za mu tauna aka ce ya ce kan abubuwa na ce ba haka ake ba in an ce ɗariƙa wafilli wannan mu muka santa tsaya bannin gama me aka yi ai aike ne shi ya san na tura masa da wannan a ba zan tsaya ba sai na gama kai ma shiru ne masu da ka gama na gaya masa cewa dole zaɓi topic don yanzu gashi matsala ɗaya ce yadda ta ja lokaci na ya zaɓi topic guda ɗaya tal don jiya kaga yadda ta faru ina magana kan zikiri wani ya tsallaka maganar jam'i da taruwa su ake kanta wani na magana kyalle to ba na son tsallan gidan dara ni na san ka'idar mujadala na karanta ta musamman mujadalar da aka yi da ibn taymiya saboda dinin zamlakani su subki suka kai shi bango na karanta ka'idar mujadala da ake ɗaukan maudu'i ake guda ɗaya. a yi masa nambobi a tattauna a kai har shi a fahimta to shi ne na faɗa masa na ce a gaya mai muna da maudu'i wanda kan in zo da an gayan yana magana tsaya ka ji ne tsaya mai indiri ai abin da aka yi nake faɗa maka sanda kake shiru ne ma na ce masa idan yana da sha'awar mu zo mu fara gwada da shi ai matsala ce farawa aka yi ba dole ce kaza za a yi ba mu muka ayyana wannan zama mu kuma an gayyato ni aka yi aka ayyana mun abin da za na ce ya zo tunda an faɗan yana da ra'ayin iyayen annabi yan wuce ne ya zo ya kare ya zo ya kare hadisin na muslim ɗin yanzu kuma yana in yana kusa ba shi wayar ga tambayoyin da na jero ai akwai buƙatar amsa su tunda yana faɗar hadisin su ma musulmi suna yanzu aka bugo ya cewa yana faɗar wannan manganu mutane suna godiyar da aka yi musu wannan bayani da aka idan yana ya goba da shi wannan shine maganar da ake son ya saka baki ya amsa tambayoyin da aka yi wa alaikum salam ga ta mana ina san da zuwa maraba barka dai an zo lafiya an lafiya lau da Allah na farko ina son kai mun adalci to adalci da nake so kai mun na'am don Allah idan ina magana eh to ba laifi to to eh to amma bisa sharadi daya magana iyayen ma'aiki ne ita za ka yi assalamu alaikum a ka amsa idan wani abu za ka shiga da mu to wannan sai dai mu ayyana shi mu sa masa lokaci ba zan amsa ba sai idan ka yadda ita za a yi ita naki ba zan katse ka ba idan akan topic za ka yi magana in wani abu za ka yi magana a kai sai dai ka ayyana shi musa lokacin da za a ah, wannan ba magana ba ce umarni kake barwa wannan kan iyayen ma'aiki za ka yi ba wannan magana nake sanyi da kai ba yanzu ba wannan magana nake sanyi da kai ba magana nake yi kan iyayen ma'aiki eh ina son maka tambaya filin nan naka ne ko namu ne filin nan naka ne ko namu ne na ce filin nan naka ne ko namu ne to mu muka ayyana abin da zamu kansa za ka yi magana in ba za ka yi magana kansa ba to sai dai ka ayyana wanda za ka da lokacin da za ka bisa ka'ida muke a yanzu mun faɗi sharaɗinmu a kan wannan zami in kana da magana a kansa za ka yi in baka da magana ka tabbata jama'a ka tuba daga aƙidar ta iya manzan Allah kuma ka tabbata jama'a baka da wata magana wannan hadisi na musulun shaidan ne ya ja ka ya ruɗe ka ka tafi a kansa amma baka da hujja in kana da ita ka bayar ina nan ba bayan na tafi kai hayaniya ba to <clears throat> jama'a masu kallon saurari ina fatan ana biye da mu a sannu ana jin yadda abubuwan suke gudana to amma Allah shiga fata malam ni abin nake so malam ya tsokaci akai shine mm. ni ina so malam ya tada wayar mana da kan ko kuma ya wayar da kan al'umma ko masu kallon saurari akan shin shin wani ne annabin ne wato. ai magana annan sallallahu alaihi wasallam eh, ko da a takaice ga al'amra amma ga guje abin da nake zan faɗa saboda san ah, zan ba wa uwa haske san shi kuma san gaskiya darajar sai yake ba Allah ya ta malam <laughs> yi min afuwa na fahimce ka yi min afuwa ina son ga mutane abin da ake cewa hiwar a musulunci kila Idris bai saba da hiwar ba bai gwagwarmaya bai yi muƙabalata ba ni ko na yi da larabawan Saudiya na yi da mutane mabambanta na yi rubuce-rubuce kuma duniya ta shaida ta san wani ka'idar hiwar in dai za a yi masa tsallan dara ba za a kayana komai ba kamar yanzu ina maganar iyayen ma'aiki ka ce za ka tsako mu wasu matsaloli guda bakwai idan wannan matsalar da muke baka da ta cewa ko kuma ka gamsu da abin da aka yi to sai ka ayyana wannan an rufe ta na gamsu ka bar wa masu magana su yi in kana da wata magana sabuwa dan matsala bakwai ba za ta taunu a zama ɗaya ba sai dai ka ɗauko guda ɗaya tal ka ayyana ta in santa ka santa ba yanzu kawai kana zaune a gindin waya ka jera maganganun da kake son gaya wata ka rubuta da ka tsara ban san su ba kawai yanzu ka bugo min waya ga wanda na shiro ne magana kai ka san ta kana faɗarta idan baka yadda da maganan nan ba ka fito ka ce baka yadda da hadisin nan ba alhamdulillah ma haka muke mu ma mun zama tare in ka yadda da shi fito kare shi tun ina nan in wata nukudar kake so canja lokaci turo min da nukudar da za a yi magana yadda ka santa na santa mu zo mu zauna da kirji a buɗe tare da kyakkyawan zato ka kawo dalilan ka in kawo nawa mu bar jama'a su sauraro to wannan ka'ida kenan wannan shi yasa ake zala suke wahalar da wasu malaman namu da suke dakata yadda za su ɗauko matsala a tsalle a faɗa waccan in an kusa kai ta bango a tsalle a koma waccan wannan ba ka'ida ba ce na'am salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam na wani magana ya haya ne to mala ya bismillah daga ina daga bayan fada to malaya bismillah ina tambaya ne akan akwai hadisan da malayi a yau ne bayani a kai. da ayoyin da malayi bayani akai mm-hmm. yawa ka kawo ayin da yake wa makunar na. wa ba haka take ba ba alif da lami makunar na eh. a tana masa rasula eh. yawa haka ne da kai bayani akan wannan ayar mm. yanzu tambaya na anan da mm, ayar na yawa eh. wannan wannan balarakan da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa eh bai fa manzon Allah bai wa innan ai bai masa bayani ba ai ne abu ni to ai ai albishirinka mun faɗi wannan magana magana ce maudu'iya annabi ma bai faɗi ta ba illa sai da na kirga illa guda shida ta ka'idan malaman hadisi wadda guda ɗaya a cikin aka samu ba a yadda da hadisi sai allahumma idan ababin falala ne na ayyuka wanda dama ko ba hadisin wannan aikin aiki ne mai kyau amma abin da yake halal da haram ko aƙida ko matsala mai haɗari irin ta kafirta iyayen annabi ba za ta yiwu a karɓa hadisin da yake ɗauke da illoli aƙalla guda shida in kuma rabe nisyani da manakiru su zama bakwai a kafa hujja da shi a kafirta iya manzan Allah ba sannan kuma da kake faɗa wannan magana cewa da annabi ya amsa balaraban ƙauye waccan magana waɗannan hadisan da na jero sama da hadisi talatin ka manta su ma na annabi ne saboda ka wancan hadisi na cikin musulmi ka daina lissafinsa kuma idan kana ganin ba zai yi musulmi ya ruwaito abu a saɓa masa ba ga tambayoyi can da na jera guda ishirin ke bugowa ka amsa mun su ai an saba musulmi a guri daban-daban daga ciki kai ma yanzu da zan ce ka faɗi ka hauduro ka ce musulmi ya ce na umar shine da alhakin rabuwar kan al'umma tun da nabi ce a kawo takarda rubuta kalmar da ba za ku rarraba ba bayana ya ce kar a kawo ai musulmi ya rubuto dan me idan dai zaka faɗa iyayen annabi haƙƙin su akan al'umma ya fi na na umar amma an yi tawilin wannan magana musulmi ya rubuto ta waya alqur'ani da batan aya ɗari a cikin bakara da batan wata sura su ma da wasu ma ayoyin da surorin takaitawa ne saboda ba lokaci saboda haka batun ka ce wai annabi da ya ba laraban kawai amsa bai san da waɗannan ayoyi ba ai annabi bai san wannan magana ba ƙarya ce ƙarya ce da wannan agola na hamadu bin salama ya kutata saboda haka kama daina wannan magana in kuma kana kanta ka tubar wa Allah salamu alaikum na waye mai magana to daga ina muhammad to malam muhammad bismillah Allah da malam da to jinka yana jinka na ausawa malam a gaskiya ni ma ina da wani matsaloli wanda na shawara da ke to bismillah na yi farin ciki da wannan zuwa na to alhamdulillah ina alhamdulillah Allah ya ma amin wato abin kai Allah sarki to Allah ba mu iko a wato matsaloli shine na la ilaha illallah Muhammadu wani mm. mm. kananan matsaloli wanda malaman mutum kasa fahimtar menene ainihin gaskiya al'amari sai ana amfani da wani dai da al'ummar ana ta kawo bambanci bambance iri iri daban daban amma gaskiya zuwan kanan na ji daɗin su to alhamdulillah sannan kuma idan za maka adalci mutum yana da wani matsala da kai haka ya kamata ya warware matsala da ake magana a kanta yawwa to ke eh. gaskiya ba ya adalci a ciki ba haka ne yanzu shi akan magana kansa iyayen manzon Allah ne kai ka dauki kusan awa biyu kana bayani haka ya za a zo a ce za a adalci wani mutum ya kawo abubuwa guda bakwai <laughs> ce a lokacin ɗaya a yi su ba za a ma fahimci da aka sa gaba ba ina fata wannan kai kasance shi ne zuwan ka na to insha Allah kusan ko sati ma ka dinga zuwa in Allah ya so zan gwada haka hankali ya sallam wurare da su a da hankali kansu wallahi kuma ya da Allah kuma a wani ya sallam ina maka addu'a alheri Allah da amin da alheri eh, eh, eh. wato wannan magana da ya faɗa mm. magana ce muhimmiya kwarai mm. domin a gaskiyar Allah rashin fuskantar malamai ga wannan hakikar malami ya ce ni kawai so nake kulle in shura in ɗaukaka in fito ba na neman gyara ba to wannan shine ar'aita afar aita ladhi tahaza ilahu wa wahu afa anta takunu alai wakila ya kamata malamai su zama da maslahar addini ce a gaban su ba maslahar kansu ba shuhuran nan duk shuhurar da kai karshen ta ƙasa ce za ta karbe ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana duk mutumin da ya tashi raba kan al'ummata kar ya sa rai da rahamar ubangiji na hadisi ne na manzan Allah saboda haka Allah zai iya fito da kai ba tare da matsala da hayaniya